idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wani gwami ba akwai da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri mai albarka ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya saka muku da alkhairi allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana kuma ɗaukaka ya allah kai ne masani allah ka ƙara mana sani ka yaye mana jahilci ya allah kai ne mai rahama ubangiji allah kai mana rahama a wannan wannan wata mai albarka allah kai ne mai jinƙai allah muna roƙonka da ka ji kanmu allah kai ne rayayye kai ne mai iko kai ne mai iko bisa komai? ya allah ka fuskantar da zukatanmu zuwa ga dukkan abin da zai sa ka yarda da mu allah ka fuskantar da zukatanmu zuwa ga duk abin da zai sa ka yarda da mu duk kuma abin da zai kai mu zuwa ga fushinka ubangiji allah muna roƙonka da sunayenka masu kyau da siffofinka masu ɗaukaka ya allah da ka nesantar da mu daga wannan hanya allah ka ƙara wa mai lafiya lafiya ya allah wanda ko ba shi da lafiya allah ka ƙara masa allah ka ba shi lafiya allah ka ɗaukaka allah ka ɗaukaka wannan addini bisa dukkan addinai allah duk inda musulmi yake cikin kunci ya allah ka yaye masa duk inda musulmi yake cikin tsoro allah muna roƙonka da ka aminta shi ya allah duk inda aka musguna wa musulmi don musuluncinsa allah ka ɗaukaka wannan musulmi bisa ga waɗanda suka musguna masa ka ba shi kuma ka ba musuluncinsa kariya ya allah masu musguna masa dinnan in masu shirya ne allah ka shiri zukatansu ya allah in ko ka riga ya ka sani cewa su dinnan ba masu shirya ba ne ya allah kai mana maganinsu allah ka gyara ƙasashenmu allah ka saukar da albarka a cikin ƙasashenmu allah ka albarkaci shugabanninmu masu gaskiya ya allah duk wani shugaba mai gaskiya mai riƙon amana allah ka albarkace shi ka sa albarka a cikin rayuwarsa ka sa albarka a cikin aikinsa ka sanya masa albarka a cikin zuri'arsa ya allah duk wani shugaba kuma wanda ba mai adalci ba ba mai kyautatawa al'umma ba allah in ka san shi mai shirya ne allah ka shirye shi allah ka sanya shi ya zama mai rahama bisa bayinka ya allah in ko ya zaɓan makansa rashin shirya allah ka kiyayi bayinka daga sharrinsa ka kyautata mana ƙasashenmu ka sanya mana shugabanni kuma masu tausaya mana mu kuma ya allah ka sanya mu masu biyayya gare su a cikin duk abin da zai amfani jama'a ya zama kuma alkhairi a ci gaba da tattaunawa da muke yi a kan wannan azumi mai falala azumin watan ramadan yau za mu yi magana ne a kan sallan tarawi sallan tarawi ita ce sallar da ake yi da dare kama daga bayan sallan isha ake fara wannan sallolin salloli ne da aka kwadaitar wa musulmi da ya riƙa halartansa ya kuma sallace ta cikin jama'a ya halarci falalan karatun alkur'ani da ake yi a cikin sallolin ya samu daman jin alkur'ani cikakke a wannan wata ya samu hanyoyi na ƙarin lada da allah ya yi masa a wannan wata sallan tarawi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yinta tare da sahabbansa a cikin azumi sai ya ga sahabbai sun dage wajen zuwa ya yi sallah na farko ya sake yin na biyu a na uku sahabbai suka zo suka cika masallaci makil suna jiran fitowan annabi sallallahu alaihi wasallam don ya yi musu sallah sai da aka tambaye shi ya ce ina gudun kar in muka ci gaba da sallar a wajabta muku ita sallar la'alla kuma ta zo ta zama muku kaya ba za ku iya ɗaukanta ba don haka kasancewarta sunna kar ta zo ta zama farilla a kanku wannan yana nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa duk da cewa alkhairi ne amma fa in an wajabta ta yi ya zama wasu ba za su iya yi ba kamar dai yadda muke gani a yanzu a tana sunan da yawa ba sa yi yaya ko in an wajabta ta ba kowa ne zai yi ba to a maimakon ya ci gaba da yi la'alla kuma wahayi ya sauka ya wajabtawa musulmi sallan ita tarawin shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bayan rasuwansa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya fara hada musulmi a kan wannan sallah ya sanya musu limamai da suke musu sallah a nan sai ya raya ita wannan sunna ta sallan tarawi cikin jama'a a nan daga nan lokacin ya zama sunna mai ƙarfi da ake son musulmi ya kula da su ya riƙa halartar sallar matsawar dai ba tafiya yake ciki ba ita wannan sallar kuma akan yi ta raka'a ashirin da shafa'i da witiri in ka hada da shafa'i da witiri sun zama ashirin da uku a yi ashirin bayan kowane raka'a biyu a zauna a sallame bayan kowane raka'a biyu a zauna a sallame har a kai raka'a ashirin sawa'un an so a yi da limami guda ɗaya ko ko a'a a yi da limamai guda biyu ɗaya ya yi goma ɗayan kuma ya yi goma yadda suka ga hakan ya fi musu sauƙi yadda duk ma'abota masallaci suka ga hakan ya fi musu sauƙi ya fi ba su nishaɗi to su yi wasu kuma sukan yi goma sha biyu sannan su yi witiri guda ɗaya ya zama goma sha uku wasu, wasu kuma su yi a'a guda takwas sannan da shafa'i da witiri ya zama goma sha ɗaya akwai masu ƙari akwai masu ragi kowanne ne mutum ya yi ana fatan ya samu ladan aiki da ya yi amma yawa yawancin maganganun malamai ya fi mai da hankali akan ko dai a yi goma sha ɗaya ko sha uku ko kuma a yi ashirin da uku kan wannan malamai suke kai kawo ya tabbata a cikin hadisin aisha allah ya yarda da ita matan annabi sallallahu alaihi wasallam inda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ƙari a kan raka'a ashirin da uku ba a wata riwayar bai taɓa yin ƙari a kan raka'a ashirin da ɗaya ba a bai taɓa yin ƙari a kan raka'a goma sha ɗaya ko kuma goma sha uku hadisin aisha tsakanin goma sha ɗaya a wata riwayar kuma sha uku ta ce sawa'un a ramadan ko ba ramadan ba baya wuce waɗannan raka'o'in ma'ana ba ya yi guda ashirin ko ashirin da uku ko dai ya yi goma sha uku ko kuma ya yi goma sha ɗaya a haka ya kamata in dai ka ɗauki hadisin aisha to yana da kyau sai ku riƙa a masallacinku ku riƙa yin raka'a goma sha uku bayan kowane raka'a biyu sai ku zauna ku sallame bayan kowane raka'a biyu sai ku zauna ku sallame har idan kuka yi raka'a goma sai ku kawo shafa'i raka'a biyu witiri guda ɗaya kaga ya zama raka'o'i goma sha uku idan ko raka'o'i sha ɗaya za ku yi to kaga sai ku yi salloli raka'a biyu ku sallame har ku yi raka'o'i takwas sannan ku kawo shafa'i raka'a biyu ya zama goma sai ku kawo witiri raka'a ɗaya ya zama raka'o'i goma sha ɗaya in ko ashirin ɗin za ku yi to kamar yadda muka yi bayani za ku yi ashirin ku sallame a kowane raka'a biyu sannan kuma a kawo wato shafa'i da witiri ya zama raka'a 23 abin da ake so ga wanda ya zo zai yi sallan tarawi zai bi liman shi ne ya kasance tare da liman dinnan har sai liman ya ga idar da salloli falalan wannan shine an da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma'al imami hatta sarif kutiba lahu qiyamu laila duk wanda ya sallah tare da liman har ya idar da sallolin to za a rubuta masa kaman ya yi ƙiyamun laili gaba ɗaya ya raya shi ma'ana kamar ka yi tsayuwan dare gaba ɗaya ka raya daren kaga wannan ba ƙaramar falala ba ce saboda ka tsayuwa da liman ko da raka'a ashirin da ɗin din yi, in ba wata larura ce mai ƙarfi ba da ta sa za ka fita ka bar sauran musulmi suna sallah to abin da ya fi kyau shine ka kasance tare da liman har sai ya idar da sallolinsa don ka samu ladan a rubuta maka ladan tsayuwan dare gaba ɗaya in ko tare da liman raka'a goma sha uku za ku yi da shi shi ɗin makar ka barci ka ci gaba ka kasance tare da shi har zuwa in yaƙi da sallolinsu malamai suka ce inda liman zai rika yin raka'a goma sha uku don yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to da hakan ya fi kyau amma kuma in ya zaɓi yin raka'o'i ashirin da uku shi ma babu laifi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun laili mathna mathna fa'ida hafa ahadukum ala alfajiri falyutir bi sallolin dare biyu biyu biyu biyu ake yi idan ɗayan ku ya ji tsoron fitowan alfijiri to sai ya yi witiri ya ciki ta sallolinsa da shi bisa wannan inda limaminku ya zaɓa ya riƙa yi muku sallolin guda ashirin da uku babu komai wani abu da yake da muhimmanci da ke da alaƙa da wannan sallan tarawi shine ana so limami ya karanta wa mutane alkur'ani mai girma in zai yiwu ma ya sauke musu alkur'ani a cikin wannan wata ta yadda za su samu su ji alkur'ani mai girma gaba ɗayansa a cikin wannan wata to idan hakan zai yiwu to hakan ya fi kyau in ko shi limamin masallaci ba zai yi ba in limamin masallaci ba mahaddacin alkur'ani ba ne to a samo wani wanda yake mahaddaci ya jagoranci mutane a cikin sallan tarawi in ya so shi limamin da yake ratibi a masallaci ya riƙa yi wa mutane salloli biyar na hamsa salawati don a samu daman ajiyar da al'umman musulmi da ke halattar masallacin alkur'ani amma yadda muke gani a wasu masallatai yadda wasu abubuwan ke faruwa abun takaici ne me yasa za ka ga a cikin unguwa akwai masu karatu mahaddata masu iya karatu da daɗin murya balma za ka samu akwai masu nutsuwa da dattaku waɗanda za su iya jagorantar al'umma a cikin sallah su ba su nishaɗi jama'ar unguwa su yi sallah cikin nishaɗi amma sai ka ga limami ya yi ba kere ya ibada ƙofa ta yadda za a shigar da wani don a samu falala da kuma albarkan wannan wata ya gwammace dai shi a wannan wurin ba abin da zai kau da shi sai mahadi hatta abin da zai amfani musulmi don maslahar sallah za ka ga wasu limaman sai su rufe kunnuwansu su ƙi fahimta alhali limanci nauyi ne nauyi ne da allah ya ɗora wa mutum na jagorantar al'umma yau in ka ba da dama wani ya zo ya jagoranci al'umman nan a cikin 'yan kwanakin nan da ba su wuce wata ɗaya ba shin me zai ragu a cikin limancinka abu na biyu kuma ka dubi allah mana shin allah kake wa wannan don allah kake yin wannan ɗin ko kuma don ka kare matsayinka ina ga akwai bukata na shugabanni da kuma kwamitoci na masallaci da waɗanda allah ya shanya shugabanci na al'umma ke hannunsu ba a ce a cire wani limami ko da ƙarfi ba amma a lokacin da ake buƙata wani sauyi da za a nashaɗantar da mutane ta yadda mutane za su samu ƙarfin gwiwan sallah da yin wannan ibada to a ba da dama ta yadda wani zai zo ya yi sallan alabashi in shi liman yana so ya ci gaba da nashi sallolin a yadda ya saba sai a bar masa hamsa salawati don maslaha don mun lura wani lokaci a rashin samun limami da ya dace wasu mutanen unguwan kan bar unguwan da suke ciki su tafi wasu masallatan su je suna sallah don sun fi samun nishadi to in dai a masallacin da kuke ciki zai iya yiwu a samu irin masu wannan yanayi a samu irin waɗannan limamai irin waɗanda sai su mahadi ture to kamata yi a zaunar da limamin a yi masa nasiha a fahimtar da shi a cire masa kuma fargaba da tsoro da yake yi na rasa mukaminsa na limanci ya ba wani dama don ya yi wa mutane sallah don da zarar an yi azumi an gama babu kuma mai sake neman inda yake wani abu da ke da alaƙa da wannan kuma shine yadda limaman wasu suke sallah da kuma yadda wasu masu sallan suke son zuwa irin waɗannan masallatai za ka ga raka'o'i goma sha uku nan in ya yi yawa ne za a sallace su cikin minti goma zuwa kwata a minti goma sha biyar in yi yawa sosai ka kai minti ashirin za ka ga a lokacin an idar da sallah wajen raka a goma sha biyar babu nutsuwa babu karatu mai kyau babu fatiha mai kyau babu ruku'i ko sujada a nitse kaman wata ka, wani kaya ne aka ɗaura mutane a ka aka ce musu ku yi maza maza ku yada wannan kaya don ku kama hanyar ku tafi harkokinku irin waɗannan limamai da kuma masu wannan bin irin wannan sallah su ma yana da kyau a yi musu nasiha su san cewa irin wannan sallan ba ta da wani amfani a gare su sannan babu wani tasiri su riƙa yin sallah a nitse su yi karatu a nitse sannan kuma su cika rukunoni da farillan sallah don ta haka ne sallar za ta yi musu amfani su ci gajiyar wannan azumi kuma su rabauta da rabo da allah ya rubuta musu a gobe kiyama ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya amsa ayyukanmu na gari ya kankare mana kuma kurakuranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan langwami kuma akwai dalilai kamar yadda muka gabatar a can baya hakanan